yanzu haka dai an tabbatar da bullar mashashar tsuntsayen ne a jihohi goma sha takwas tun bayan sake barkewar cutar a najeriya cikin watan jiya suleiman sambo ɗaya ne daga cikin jami'an hukumar ta usaid ya yi bayani dangane da tallafin hukumar ta wannan fuska kokari ake aga cewa wannan annobar tunda ta riga ta yi tasiri a nan ake kokari aga cewa za a tsaye da ita kuma za a yi maganinta saboda jihar kano a cikin kashi ɗari kusan kashi hamsin. na matsalar da aka samu na wannan cutar a nan cikin jihar kano take duk waɗannan kaga aka gayyata nan ƙwararru ne na ɓangaren dabbobi cutukansu da su to so idan aka koya musu su sake samun wani sabon darasi a kai yadda za su sake koya wasu na ƙasa da su kuma sake eh, koya manoma yadda za a rage illata da bala'inta kamar da aka samu annoban nan shekara ta 2006 bayan an ba da bita kuma an zo an ba da kayayyaki da ake amfani da su yadda za a yaƙi cutar to ba an yi wannan bitar za a sake ba su waɗannan kayayyakin gwamnatin tarayyar najeriya dai ta yaba da gudunmuwar da hukumar raya kasashe ta amurka take bayarwa domin kawar da wannan matsala da ke barazana ga tattalin arzikin kasar baya ga tallafin da ta bayar a shekara ta dubu biyu da shida lokacin da aka fara samun rahoton cutar a nan najeriya kafin daga bisani a kai ga kawar da ita dr ganiyu abubakar daraktan kiwon lafiyar dabbobi ne a ma'aikatar noma ta tarayya shine ya wakilci ministan noma na Najeriya a wurin taron. Kasan muna yi ne domin a samu abinci. Yanzu kajin suka mutu, to ina abincin ɗaya kenan. Na biyu shine kuma tutan mata na same ɗan adam. Domin kada ta sami ɗan adam ya kamata mu duba wannan bayan kuma cewa kuɗi ne aka batarwa. To shi ya sa muka ce mu aka zo nan za a koya ma mutane yadda ya kamata a a tabbatar cewa tutan mun samu yadda za ta bir kasan. Ma wani zai ce kamar gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta yunkuri irin wannan ba na a a ba da horo ma jami'an dabbobi don su je su yi aiki da za a dakile wannan cuta sai da kungiyar USAID ta zo. Wannan taron <laughs> da kake magana ma mun yi ne da su USAID. USAID da mu ne muka yi tare. kowane yunkuri gwamnatin jihar kano ke yi game da wannan matsala daraktan kula da al'amuran dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar dr shehu shine ya wakilci kwamishinan gona mu a jihar kano tun da aka fara abin nan muke ta taka rawar wata rawar da kiɗa wata ma ba kiɗa mu muka gano saboda muna da ma'aikata a kar muka gano cutar nan da wuri muka kuma aika kuma tun da aka fara mu muke kashe kajin nan a gonaki mu muke daukan muke duba ake kiran mu mu je mu dauko ah, sample mu aika can cibiyar bincike a tabbatar eh da cutar ko babu cutar aikin nan ya wuce yadda ake zatansa kano inda baka zaton akwai kaji sai ka je ka tarar da kaji kuma mutane sun yi kaji da kasan an yi rukunin gidaje na zaman mutane residential quarters haka aka yi rukunin gonakin kaji a kano saboda haka ba yadda za a ce in ya shafi na ɗaya ba zai shafi na goma ba malata taron da suka fito daga arewacin najeriya na karɓar horonsu ne a nan kano yayin da waɗanda suka fito daga kudancin ƙasar nan kuma suka taru a birnin badin a can jihar oyo mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya